أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله wa sahabatihi sadatil kirami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin fa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne satin Allah ba mu ko muka haɗu wannan masallaci domin bitan littafin bulugul marami a tsakaninmu littafin ibn hajar al-askalani wanda ya hada ya tatu hadisai cikin sahihul bukhari da sahihu muslim da sauran sunan domin sauƙaƙe ma musulmai samun abin da suka bauta ma Allah da shi bisa ga shari'a yau ma wannan yammacin insha Allah tabaraka wa ta'ala yammacin 20 ga watan Rabiul Sani shekarar musulunci 1430 da tara wanda ya muwafaka da bakwai ko? Hmm. takwas ga watan daya miladiya dubu biyu da goma sha takwas insha Allah za mu yi da shan karatunmu na yau akan na satin da ya gabata muna cikin waton bayanai akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah to yau insha Allah za mu yi mun kai inda muka shiga babu abin da ya shafi hukunce-hukuncen tufahi an gama bayanai a kan sallah aka shiga babin da ya shafi tufahi da sauran makai da ake amfani da su wajen arwalla ko wajen cin abinci ko wajen shan ruwa ko wani abin wanda amma babin makasudin sa duk da an gama bayani akan harkokin sallah ko wace iri daga cikin nau'ukan salloli to kuma sallah tana da sharuɗa to cikin abin da a sharuɗan sallah akwai suturci al'aura to sai aka ga ya dace a biyo da bayani akan hukuncin tufahi wani tufahi ne musulmi yake sakawa wani tufahi ne musulmi a baya sakawa duk da an yi mai bayanai cikakku game da abin da shahi ibadoji to tufahi kuma akwai wanda shari'a ta yarda a yi ibada da shi duk da Allah ce ku zuzi na takun inda kulle masjidin ku riki kawarku a gurin kowane masallaci ma'ana gurin kowace ibada Allah ya ce kuma wa kulu sharabu ku ci abinda aka halatta muku wa sha abinda aka halatta muku shan sa amma wala tusrifu kada ku ci iya. to wannan saboda tsoron kada a yi israfi wajen tufa, israfi wajen tuha yana daukan ma'ana biyu ma'ana ta farko mutum ya sa tuhon da tsadarsa ta wuce kimanin da ya kamata musulmi ya tuwata da shi a duniya musulmi mutum ne wanda ake so ya ɗauki duniyar ga ba ita ce makasudinsa ba menene makasudinsa hanya ta na yi muku bayani kowa an ka haifa ya sauka tasha daga ran aka haife shi ya sauka tasha ne ya kama hanyarsa zuwa lahira to hanyar zuwa lahira hanya ce wadda yake ba hanya ce da aka son mutum ya yalwatu ya yi ta sakewa ya gwada da duniya tana da muhimmanci gare shi shi ya sa tuhan ma sai an ka kayyade ma musulmi namiji akwai tufahin da ba a so ya saka saboda kada ya shagaltu da kawa har ya zai manci da lahirar shi amma mata da adda uzuri ba a kallon su da kima in ba ta hanyar kawa ba an yi musu rango mai tuhan da namiji baya halatta ya saka an yi mamace rango mai ta saka wannan tuha saboda lalura da a ta bukatar kawatuwa ga wani ya yi shawarta saboda ta hanyar wannan shawar ce za a aure ta ta hanyar wannan shawar ne za a ciyar da ita ta hanyar wannan shawar ne za a ɗauki dukkan lalurorin to a sai aka yi mata mai abinda ba hawa namiji ba shi ko namiji rayuwarsa rayuwa ce da ake son kada ya ya ni'imtu ni'imtuwar da yake gwada sai duniya yake ne don Allah ya zargi ni'imtuwa ta ba zina zalamu ma utrifu fihi kanu mujrimin waɗanda suka zama shirkai sun shagaltu da abin da aka ni'imtar da su da shi ni'ima ta jaye hankalinsu sun girma sun ɗaukaka sun kwatalewa har yasa sun mance da ubangijin talikai sai Allah ubangiji ya kwakwa shi mumini da yake rayuwa ta kan hanya ta yana yake zuwa ga gidan lahira wanda yake matabbata kuma wanda yake shine an makasudin huwa wannan duniyar to sai aka yi magana a kan tufaki mun fara bayani akan su Allah ya kaddari lokacinmu bai ba mu cikakkiyar dama ba sai muka tsaya kan hadisin da muka fara bayani a kan shi yau za mu tashi hadisi na 425 insha Allah aka cewa an huzaifa radiyallahu anhu an samu daga huzaifatul yamani Allah madaukakin sarki yarda da shi kala yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya hana mu anna sharaba fi aniyati zahabi mu sha abin shi cikin kofi na zinariya wal fiddati da azurfa wa anna akula fiha kuma ya hana mu mu ci abinci a cikin akusansu. wa allubsil hariri kuma ya hana mu da tufata da alhariri wa dibaji da dibaji wannan alhariri da dibaji duka tufa guda ne amma nau'i ne ya canza dibaji shine alhariri da yake kalan dan yaki ya ce wa an najalisa alaihi kuma an hana muna mu yi sirdi da shi sirdi na raƙumi ko sirdi na doki ko sirdi na fanda ko sirdi na keke ko sirdi ana iya yi mai lalas da wani kyalle mai kyau saboda kawa ka je gidan mutane za ka ga kujerin wane kyallen su ya hina wane daraja kujeri ne na zama za ka ga kyallen kushin din motar wane ya hina wane daraja to shi ne sai aka haramtar da sakawa ga jiki shi abin alhariri da dibaji saboda wasu tuwahi ne masu darajar da kimarsu da su ta kai ga ba su dace ga mutumin da hanyar sai yake ya kuma hanyar sai yake lahirar sai yake neman ta kyawu ba sai aka hana ya saka ga jiki aka hana ya a yi mai kujeri da dibaji ko alhariri wasu su ta kai a sanya musu hadda zinari su kujeri da shi wasu su ta kai kujerin wani inda ana ya halatta da kujeri wani na zinari za a yi da tufahinsa na zinari zai saka haka dukkan wani nau'uka abincinsa akushinsa ko kofinsa daraja wani da arzikin da a gare shi ya kai yana iya amfani da waɗanda amma sai allah subhanahu wa ta'ala ya sha maka mu da waɗannan abubuwa saboda kar su ɗauki hankalinmu su raba muka abin da a hakika ne abin da ya kawo mu duniya da abin da a gaban mu shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma inna ma hiya lahum fi duniya wa lakum fil akhirah su waɗanga abubuwa azurfa da zinariya da alhariri da dibaji amfani da su yake banta ga kafirai saboda su ba su da kaidi ba su da dabaibiya ba addini da ka tare su kuma duniya su nuhi kuma don ta su kai kuma ita suka son su girma cikinta duk waɗanda za su yi da ƙoƙarin da za su yi don gyaran duniya ka Allah ce to a ta keɓanta gare wai ba halatta musu na an kai ba. ta keɓanta gare su saboda su suka halatta ma kansu a nan duniya za su amfani su kawatu da zinari su zauna bisa ga zinari su koguna da zinari su ci bai bai da na zinari amma kuma ranar tashi alkiyama za a haramta musu sai a keɓance su ga muminai don haka nan ga sai aka haramtar da amfani da su wajen sakawa ko wajen a yi abin zama da su shine malam bassam ya ce annahyu anil akali wa shurbi fi aniyati zabi wal fiddati hadisi ya karantar da mu hukuncin wato hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cin abinci da sha abin sha cikin makaidin zinariya ko azo ya ce kuma annahyu ya kata tahrima zalika kuma shi hannun nan yana hukunta zama abin nan haram don akwai na tanzihi akwai hani na tsarkakewa an hana ka amma ba in ka aikata ba zunubi za a rubuta ma ba tsabtace ka na an kai ga wannan abin ana ganin matsayin bai dace da wannan abin ba ko dai zai iya ja ka ga abin da ba daidai ba ko kuma zai buɗe kafan wasu su ga an da wannan abin da kai yana iya jan su ga ashiya sai a ce kai an hana maka wannan abin to amma wanga hannun mala ya ce yana hukunta zaman saka zinariya tufahi ko azurfa ko alhariri ko dibaji wannan hanin na manzon Allah yana hukunta cewa abin nan dai saka su haramiya ya ce wata harimu hujja allal asali. kuma haramcinsu ya zo akan tushe fa huwa muharramun alal rijali wan nisa'i wal adfal wajen cin abinci da waɗannan abubuwan haramci ya zo daga tushe mana shari'a ta haramta akan mazaje da mata da yara falaysa fi nisa'i hajatun fi ibahati zalika lahunna mata ba su da bukatar da za su halatta musu cin abinci da cokalin zinari ko cin abinci da akushin zinari ba wata bukata kama ubi halahunna lufsu huliyi zahabi wal fiddati kamar yadda bukatar su ta taso ta halatta musu su saka zinariya da azurfa saboda wannan abin kawa ne ta sa warawarai na zinariya da azurfa ta sa yan kunne na zinariya da azurfa ta sa sarka ta zinariya da azurfa a yi mata lalas dan wani abu cin baki ga tuwahinta na zinariya da azurfa wannan bukata ce ta kawa amma waɗanga cin abinci da waɗanga ba wata bukata don haka ce hannun nan hayu anil julusi alal hariri wa dibaji hannun da aka yi akan zama akan alhariri da dibaji ya ce wannan hayu ya kata di tarima shi ma wannan hannun da aka yana hukunta zama akan dibaji ko alhariri ga mutum musulmi haramiya ne ya ce na hudu na hayu rijali an lubsil hariri wa dibaji ya ce hannun da aka yi cikin hadisi na hana mazaje haramta musu tufata da alhariri da dibaji ya ce wannan hayu ya katari ta harima zalika su mazaje haramta musu waɗannan abubuwa aka keɓanci mazaje da haramci ya ce wannan hannun fa ba makaruhi ba ne hani ne wanda ke hukunta haramci akan mazaje haram ne namiji mutum musulmi ya saka waɗannan abubuwa ya ce amman nisa'u amma su mata fa lahun na lufsu wajen saka alhariri ko dibaji su halar ne saboda bukatar da agare su ta kawa amma kuma nan da yake ba su da bukata wajen ci cikin akushi cin abin cikin akushin zinari bai kara ta goma shi gare su zai ma dan kara musu girman kai kuma abin da zai kara ma mutum girman kai ya hana shi kyakkyawan zamantakewa da abokan zaman shi sai a sha maka ce idan gare shi amma shi abinda zai ja hankali zai sa ya ja hankalin mutane zuwa gare dibaji alhariri da sauran abin da ke suke kawata da shi an halatta saboda suna da bukatar su ja hankalin mazaje to shine yace nan an halatta musu nan ga saboda bukatar zuwa ga kawa ya ce fal islamu farraka bainar rajuli wal mar'ati fi ma ya ta'allaku bi zinati wat tajammuli ya musulunci da hikimarsa ya rarrabe tsakanin namiji da mace ga abin da ya rataya ga kawa ga abin da ya rata ga kawa to ya rarrabe tsakanin namiji da mace fa baha lil mar'ati an tatahalla bima jarat al adat bi lubsihi min zalik aka halatta ma mace ta yi kawa da abin da al'ada ta gudana al'ada ta gabata da halaccin ado da shi yace aka ce ita an halatta mata wannan wa haramahu ala rijali amma sai musulunci ya haramta shi kan mazaje li annahu yukhalifu dabi'atar rajula saboda saka irin waɗannan abubuwa ya saba ma ɗabi'ar mazakuntaka namiji dan kurmutsawa na shiga wanga tudu fada wanga rahi zo jihadi yau yau ana bidaka kaga wannan batun shi shafa mai da kwatalewa a shake gizo ba ɗabi'ar namiji ba ne don ko dai a same shi hanyar abincinsa akwai kura-kura da wahala noma na ko kiyo ne ko kurmutsawa ne cikin kasun ne baya da bukata a ce ya kwatale ya shahi man gan kashin da ta kai yana walƙiya baya da bukata wannan saboda ba mai kallo nai hausawa suna cewa kyawun namiji kwabo aljihu kyawun macewa ita ko mace kyawun tana iya zama banzantacciya tana wariya maganganu na banza amma duk da haka nan sai Allah ya sanya kyawunta sai ya fizgi namiji kamar yadda manzo Allah ya ce ban taba gani wasu mutanen da suke masu rauni hankali masu rauni addini amma nan take su fizgi hankalin namiji su tafi da shi zuwa gare su ban taba gani mutanen da ga rauni hankali ga rauni addini amma kuma sai su fizgi hankalin mutumin da yake mai tsanani azuma mai addini sai nan take su tafi da shi dama haka nan na ake so in ba su tafi da hankalin mazaje ba to ba su ba da ma'anar da ake so ba don haka nan ga sai aka ga shi namiji kawa da irin waɗannan su alhariri su dibaji su zinariya ya saba ma ɗabi'an namiji wal kushunatul maqluba da kuma ɗan kaushi kaushin da ake so ga namiji saboda in yayi saka saku saku yana jin tsoro ya shiga motar ga saboda kura abin da ya hau bayan dogon baro ya ta wajen wata kasuwa ko ya tafi gona ya duka ya gargare uku ko ya bi bisashe ya bi musu abinci in fa ya dauki ne wa rayuwa to zai zama shi da mace da shi da mace waka ci da wani don haka sai musulunci ya hidda namiji cikin layin son yawan kawa da kwatalewa da da dai irin mai ana ta zuwa ana ana kallon jiki ita mace an halatta mata yi haka saboda ta ja hankali amma shi namiji ga ɗabi'ar abin da aka so namiji da ba a so ne da wannan ɗabi'a don ko dai ya fida abinci ko ya addini gobe ba a so namiji ya zama saba halala ko mai zaune ba sana'a ba wata gugurmayar da za a ciyar da addini gaba ba a so amma ita mace ya zama gida ce don haka aka rarraba musu aka ci. wanga yana iya sa zinari ga kunnuwansa ga wuyansa ga hannunsa yana iya sa dibaji ga jikinsa yana iya sa abin nan madarminsa da mayahinsa duka su zama dibaji ko kuma abin nan ko kuma alhariri saboda bambanci ya ce wani ja a fil hadisi saboda haka ya zo a cikin wani hadisi cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi a kaza hariran wata rana ya riki wani yadi na alhariri alahu fi yamini ya sa shiga hannu sai ta dama mai daraja wa akaza zahaban ya dauki zinariya ita kuma waje alahu fi fi shimalihi ya sa ga hannun sai ya rike shi da hannunsa na hagu sai ya daga gaban mutane suka kalla wa kala sai ya ce mun inna ya ce musu inna hazaini haramun ala zukuri ummati yace kun ga wadanga ga wangana mina na annan mi annan ga dama eh eh ni annan to sai ya daga su gaban mu yace kun ga wadanga suka ce eh. yace haramun ne haramtattun abubuwa ne wajen sakawa ba sayarwa ba ya halatta in kana da shi ka je ka sayar ka ci abinci ta'amuli da zinari da azurfa ba hana ba amma dai wajen kawatuwa da shi ya ce haramtattun abubuwa ne ga mazaje al'umma ta hillul nisa'i amma kuma halattaccen abu ne ga matattakin su saboda bukatar da gare su ta yin kawa muhammad bin yazid ibnu maja ya ruwaito wannan hadisi a cikin sunan nashi hadisi na 3597 mala ce yustasna min zalika ba'dul ashiya'i lil hajati ilaiha an ji dai haramcin alhariri ga mazaje ko ba ji ba an ji haramcin saka zinari dibaji ya ce to amma ana dan toge dan wani abu ana hitar da wani abu dan wani abu na zinari na dibaji ko zinari saboda wasu yan bukatun dan adam da kan iya tasowa ba makawa kun ga kenan ashe haramcin ba na kuntatawa ba ne na reno ne Allah shi ka maintaining din bayinsa ya reni wani da abin da ya dace da shi ya reni su wanci da abin da ya dace da su saboda ka in Allah ya haramta wani abu kakka ɗauka kiyayya ce ko sa ka cikin kunci ko hana maka jin daɗi a dan jin daɗin ka kenan ita ce hanya ta jin daɗin ka da ɗauka. saboda shi wanda ya yi ka ya san abin da ka gyara ka kuma ya san abin da ka ɓanna ka abin da duk zai ɓanna ka zai haramta maka shi ko dai ya ɓanna ka nan duniya ko ya ɓanna ka ranar tashi alkiyama sai ya sha maka ciki ba don kiyayya ba ba don kushewa ba ina fatar an gane ya ce to ana toge su abubuwa da bukata ta kan iya taso zuwa gare su ya ce wa min ha daga cikin abin da aka dan toge na saka zinariya ko wani abu ya ce islahul ina'il munkasiri bi silsilatin min fiddatin an yi rangome ana iya gyaran makai kofinka ko butakka ko wani abin da kake amfani da shi kana iya gyara shi a ɗunke shi da wata iya sarƙa ta azurfa in wannan ne ba matsala shi yasa aka kawo wani hadisi cewa aka ce manzon Allah ya riƙe silsilatan min fiddati makan da sha'abin manzon Allah ya riƙe wata iya sarƙa ta azurfa gurin wani ɗan ketuwa da agga da aka makaidin manzo Allah na arwalla ne na wanka ne sai ya sa ya zina ya azurfa sai aka dunke shi don haka nan ga ganin manzon Allah ya yi wannan an san manzon Allah bai halatta abin da haramtacce sai aka gano cewa an dan toge wasu abubuwa saboda maslaha kutari don dan dunke wani abu da ya sarka ta azurwa an yi rangwame yace sannan kazalika wata khazul anfi mina zahabi haka ya halatta mutumin da aka je jihadi aka halbai ko rashin lahiya ta tsuntsu ta canja hancinsa ba a dai san wani hanci a dafa mai bai ba ga ana dafa hanci ba amma inda tsoka take wanganan girci ne amma wanga tsoka ana iya in ta samu matsala ana iya samun wani tsoka sai a je a dasa wuri so da yawa an wawa su da shi irin wannan rashin lahiya ta tsuntsu kuma a samu warkewa amma shi mafi yawa a da ban sani ba yanzu ko an samu ci gaba yanzu ya kai ga wannan abin ana iya dasa samun mutum hanci in nashi ya ɗebe ko hanyar rashin lahiyar tsuntsu wani ciwon daji ne da ke sa sai hanci mutum sai ya canye gaba ɗaya sai za su wayi gari wayan to an yi rangwame a irin wannan in ta faru a samu hanci na zinariya sai a ɗawa mashurin nan in yayi dauɗa ya ɗebe ya wanke kun san zinariya wani abu bai taɓa ta irin haka nan ta ruɓe masa da za a sa wani ɗan abu na laka sai ta ruɓe da za a sa wani abu na kwali sai ya lalace da za a sa wani abu na icce tabin da sanyi kai mai yau da gobe yau da gobe sai ya lalace sai aka yi rangume ga abin da bai lalace amma kuma asulin sarantacce ne sai aka halatta ma kana ya samu hanci na zinariya sai a sa lokacin da hanci mutu Allah ya jarabe da lalacewa ai mai rangume awil fiddati ko kuma hanci na azurfa wa tarkibil asnan ko kuma sa ma mutum haƙura mutum ne ko tsuha ko faɗuwa ko ciwon daji sai dai kawai haƙuransa su tuɗe so da ya kana gani wani tun bai kai shekaru su har sai a ga akan matsalar ciwon daji haƙoran sun tuni an yi rangwame a saka mashi babu wannan abin ga an yi mai in babu wani abu sai a sa mai haƙura na zinari in irin wannan ne da lura an yi rangwame a lokacin da bukatan yi haka tattasu ya wayo bahu lirrijali khatimun min fiddatin kuma yana halatta ga mazaje su saka abin ga zobe na azurfa wa tahliyatu silahi da kuma kawata takobi takobin ka na yaki ko bindiga ka ka sanya mata marikinta ko mahalbinta na zinari an yi rangwame saboda waɗannan kayan yaki ne ana son kahirai su ga kayan yakin ku abin da ya karhin nasu ne abin da ka gwada kuna da daraja ne abin da ka gwada kuna da wadata ne don haka in marikin bindiga ko marikin takobinka duk da makami ne da aka karafkiya da yi tsakaninka da makiya sai maki sai maki ya gane ka yana warkiya da zinariya halatta yi mai kawa marikinsa da zinariya ya halatta ina fatan an gane saboda mi saboda nan ana son ka hatta da dibaji ka sauran yaƙi wajen fage fama an ce wani guri an faɗi cewa an yi rangwame saboda ranar ana son ku hito hitowar da ka bakanta rayuwar kafirai dama Allah ya ce liya giza bihul kufara ko Allah ya wa mu'mine wasu kamannu domin dai ya sa kahirai su gane su su yi bakin ciki su damu su ga yo sun bari su lalace duniya ita suka so amma kuma duk da haka ga mu'mine nan su yi su jin dadi su yi su daukaka to a wurin nan an yi rangome saka wani tuha mai daraja haka an yi rangome wanda ya takama haka gwada izza da isa a gaban kahirai saboda ransu ya baci amma in ba nan ba nan muna tare da kai ka tahi kana dan tattakawa kana takama ko kana dan birkita hannu saboda ka gwada mana kai fadin nan kai ne baya halatta a musulunci don manzo Allah ya ce kul wa sharab ma aka da aka kasallata ni arzikin da Allah ya halatta ka ci ka sha matukar dabi'a don su kuskure ka al israf wal makhila matukar ka kuskure wuce iyaka israfi banna ko kuma takama in dai baka ci abinda ka kai da shi babu banna ciki kuma babu takama to an halarta ma abin da cikin abubuwan Allah ka ci ka sha ka sa tufahi matukar babu nuyin takama ciki kuma babu banna a cikin wannan abin in irin ka tuhan nan da kai ya zama banna bai halarta ba akwai matsayinka wani tuha gare ka ya zama banna sai a ce musulunci ya haramta irin wannan abin ina fatar an gane don haka nan nan ga sai aka ce ya halarta irin wanga guri a kawata takobi wa gairi ha da wani tamin adawatul harbi na daga makaidin da ake yi yaƙi da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce wa lusul hariri fil harbi haka nan ya halatta a tufata da alhariri wajen fagen fama aw ajal hikkatin ko kuma a'a yana halatta a saka alhariri domin harkar garje yanzu garje an bari da wuri garje ake yi garje shine wani rashin lahiya da ke kama hannuwan mutum da ƙafafunsa ya bayyana kuma har ya ci gaba da cin jiki sai fatan mutum ta canza daga yanayin ta shiga wani yanayi au menene au wa hasasiyatin ko kuma irin kazuwa kurajen da ke shi daga jikin mutum su sanya mashi ya yi ta abin nan to alhariri saboda tsananin taushinsa da luyunar da gare shi yana ɗan sauƙaƙe ma mutum wannan damuwa saboda bai da su a kwarai to wannan rashin lahiya ta garje da ƙazuwa in aka samu ana iya halatta mutum ya saka su saboda su tuwayi ne yan silili waɗanda ba su da irin kaurin nan da za a yi jibi wanda shi mai irin garje ko ƙazuwa in ya yi jibi to abin ya zama mai bala'i sai aka ce ko dai don yaƙi ko don ƙazuwa ko don garje an halatta ma mutum yana iya saka tufahi masu daraja ya ce wa hazihi umurun ubihat waɗanda al'amuran da aka ambata dukkan su an halatta su lima warada fiha minan nusus saboda abinda ya hito na daga hadisai da suka hito suna bayani wannan halacin wali annaha la tamassu ma'ani allati nuhiya fiha an istimal zahab wal fitna saboda mi saboda saka waɗanga wajen yaƙi ko saka su don rashin lahiya ko kawa da su don kayan makami ce bai taɓa ma'anonin da ya sa an kana su ba dama an haramta su ne ga mazaje saboda son kada su je su sake su ni'imtuwa ta ɗauke musu hankali su shagaltu da son gyara jiki da sauran abubuwa har su lalace su waye gari ba su iya tafukawa to duk da waɗanda gurare ba lalacewa ba ne wurin yaƙi ne ko ko lalura ce ta rashin lahiya to a halaccin bai taɓa abincin da ya sa an haramta ba ina fatan an gane aka ce kala shekul islam ibnu taimiyya ya ce ma hurrima li kubusi jinsihi abinda aka haramta saboda munin nau'insa ashaddu mimma hurrima lima fihi min at-turafi wal khuyala'i abubuwan da aka haramta saboda munin nau'insa ya hi tsanani bisa ga abin da aka haramta maka don ɗai ni'imtuwa an hana maka shi ɗai ne don ba a so namiji da yawan ni'imtuwa yawan ni'imtuwa sai an ka ce an haramta maka wanga aka ce to abin da aka haramta saboda muninsa aibinsa ko illarsa ga lahiya ko illa ga addini to ya yi haramcinsa kaga duk haram ne amma wanga ya yi tsanani bisa ga wannan kaga wanga irin su alhariri da sauransu ba ba don muni gane su ba ba su daga cikin alkaba'is amma haramta to amma akwai abin da alkhaba'is irin su giya irin su motsai saboda illar da a cikinsu su kansu jinsin su muni garai saboda giya tana da aibi na farko dai tun daga ɗanɗanonta tana da wari takan sa ka gama shan kuda suna sintiri ga baki ne saboda warin da a cikinta na biyu tana tafiyar da hankali na uku tana kawo shagartarwa daga bari ambaton Allah da ibadojinsa na hudu tana kawo rikici tsakanin al'umma to kaga waɗanga munin ta yasa an haramta ta to haramcin giya da motsai da yake illolinsa shi kuma an haramta shi saboda kaga dai akwai nau'i na nakasa in ka ci motsai kai dan adam akwai nau'i na nakasa sannan akwai kwaikwayo da kahirai saboda su suna halarta yankan allah bisa ga yankan mutane kai kai kamar kai kamar tuwa da kafirai sannan kuma da illolin da a ciki na wannan dabbar ƙwayoyin cutar da suka kashe ta suna nan cikin jini nan bai ta ba ya yi sanadiyar ka ci wannan abin ya zama sanadiyar lakaka to waɗanda su ne an haranta zo li domin aibin su munin su su kansu yana da bambanci da haramci alhariri da dibaji da azurfa da zinariya saboda su ko ba don suna kazamtattu ba ne saboda ɗai nau'i ne saboda ɗai ni imta kan mazaje su shagaltu su zama cimakwanci su zama yan gyaran jiki har abin da ya kamace su na bidan dukiya na kare addinin su ya shagaltar da su wajen wajen kariya kuma nan yanzu in mutu ya ɗauki layi na gayu gayu ɗin nan ɗin to in ba hasara ba yan kashi wa'azi ba da shi ciki ba mutum duk mutumin da ya ji gayu ya kai mai ko'ina to zai dora ɗan wa ustazawa wani ɗan kallo na cewa ba su san inda an kai ba ko ba haka ba zai gane su wasu 'yan mutane ne 'yan gidadawa ina fatan an gane ya ga ba su ɗan waye ba ba su da ci gaban rayuwarsu to kaga shi yasa ake tsoron wannan ɗabi'a ta nemtuwa saboda za ka ɗora gani wanda a daidai abin da ya kamata sai a ga mutumin nan babauci karshen ta ka lalace sai kawai yi gari ka gayu har da wata sana'a bai iyawa ƙarshen ta sai ya je ya roƙi alfarma a bashi riga ya wanke ta ya goge ya kwatale ya ba da shawa ya birge amma babu wata sana'a da za a tattali kai sai aboki ne ya je ya yi aure saboda yana gwagwarma ya je ya yi noma ya yi kiwo ya yi aiki shi kuma ya shagaltu kawai shi irin show nashi baya so ai disturb nashi karshen ta abokan ne hasu ya aure shi bai aure ba kawai saboda shi dan kwatalewa ne to saboda irin wannan ɗabi'ar musulunci ya haramta mu mazaje yawan ni'imtuwa da sauransu ya haramta musu zinari ya haramta musu azurwa ya haramta musu alhariri saboda suna shagaltar da mutum daga bari abin da ya kamata na duniyar sa ko lahirarsa ina fatan an gane yan uwa to shine yace ibnu taymiya ce abin da aka haramta ta gehin muninsa bai dai haramcin bai dai da abin da aka haramta don dai kai ya lalata mutu ya zama rago ya ce fa inna haza yubahu lil shi abinda aka haramta maka don dai kai ya mai shekarar ku mai zuciya matacciya to shi yana halatta in bukata ta taso kama ubi halin nisa'i alkulliya wal harira kamar yadda aka ma mata halatta ma mata yin kawa da zinariya da kuma saka alhariri wa ubi halin rijali yasira kuma aka halatta ma mazaje dan kadan min alhariri a abin da yake bai ta karai kare abu daga alhariri kal kamar tuta ko cin bakin rigarka a samu an ɗan yi shi kamar irin ɗan kwado haka an ɗan yi shi da ɗan wani abu na alhariri saboda rigarka ta hidda kawarta ɗan abin da shahi irin nan ga an yi rangwame ga irin wannan amma rigar ko kuma mashura mashura shi ne yan wuraren gada ake cewa ya halatta ɗan ɗunke su da dibaji su da ɗan walƙiya to in irin sani saboda kaga wannan bayya ɗaukar hankalin mutum don haka na aka ce su waɗannan da aka haramta don kasu lalata mutum ana ɗan iya halatta mutane ɗan kaɗan ɗinsu don wata 'yan bukata da ta taso ko lalura ko kuma ɗan ƙawatuwa kawai abin da bai kai na ɗauka hankali ba ina fatar mun gane ya yan uwa sai hadisi mu na gaba hadisi na 426 ya ce an umar radiyallahu anhu an samu daga umar bin kaddabi allah madaukakin sarki yarda da shi kala ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an lubsil hariri manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya hana tuhata da alhariri illa mawdi a isbi aini sai faɗan abin da bai wuce kimani abin da ya tsagu suke ruhewa ba au salasin ko abin da ya tsa filin da ya tsa uku suke ruhewa au arba'in ko abin da ya tsa dan filin da ya tsa hudu suke ruhewa kamar me kenan kamar abin da buga muku misali kamar irin dan kwado gaba riga ai wani kwado ne yana yana yana hilin farce hudu ko wani dan kwadonsa dan karami na zai bai wuce hilin harce biyu ko uku to irin wannan din an wa musulmi rangome su dan su yi dan yi lalas da shi gari gasu saboda kawa kaga wannan abin musulunci kenan ba yana nuni ya kuntata ba ne abinda ko yake so ya kiyaye musulmi daga fada cikin halin ragganci da lalacewa ina fatar an gane ya ce amma wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim sun hadu akan hadisi ya inganta daga Umar bin al-Khattab yace wal lafzu muslim amma wannan lafazin da muke tare tare da mu wanda Ibn Hajar ya kawo cikin bulugul Marami yace na Muslim ne cikin sahihu Muslim ya cira ta wadanga lafuzza hadisi na biyu an anasin an samu daga anas radiyallahu anhu Allah shi yarda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi rahasa li abdurrahman bin auf yayi rongomi ya rangonta ma abdurrahman bin auf babban sahabin nan wa zubairi bin al da zubairu bin al-awwam shi ma babban sahabi ne fi hariri ya yi musu rangume su saka riga alhariri fi safarin akan wata tahiyar da aka yi ta zuwa jihadi menene sanadiyar an halatta musu cikin mutane a keɓance su da halacci aka ce min hikatin bihi ma saboda wani garje da ya kasance ga jikinsu sanadiyya halatta musu saboda garje na haɗa muku silik na ainihin din yana da wani sulbi da rashin kaurin da yake wanda ya sa bai jin jibi iri ya sa irin ya sa irin namu saboda tuba ne siriri mara nauyi kuma mara wanda bai hana iska saboda zaman shi dan siriri bai ya ana jin sauki iska ya shiga don haka inda za a ce mutum zai sa irin wanga tuwa namu yana da garje ko yana da kazuwa to zai zama sanadi yayi yi jibi in yayi jibi kuma an san kowa wanda duk ya taba kazuwa ya sani lokacin da aka yi jibiyar taso mutum zai ji babu girma babu arziki sai ya yi ta sosa jikinsa to sai aka rungunta mu saboda shi wanga tuwon bai da nauyi bai da duhu ana samun sauƙinsa ga wannan matsalar ta rashin lafiya sai aka rungunta musu aka ce alhadisu muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim sun haɗu kan hadisi ya tabbata daga rungumin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda anas dan maliki ya ruwaito sai hadisi na uku aka ce an aliyu radiyallahu anhu an samo daga aliyu da abu talib allah shi yarda da shi kala ya ce kasanin nabiyu sallallahu alaihi wasallam kullatan siyara menene siyara manzo allah ya tufatar da ni wani asin da asin wanda aka samo daga wani garin da ake ce masiyara kamar yadda muke cewa hula yawa gadu ana da hula yawa gadu dauri amma yanzu na bar ganin suna jingina wani tuha ga wani gari kamar da ake wani borgo mai yan alluna jajaye da farare a ce dan niyami ne to shi ma wannan wani tuba ne wanda ɗaya daga cikin yankunan ƙasar masar ake yin wannan tufa shi ne aka ce sai ya ce manzo allah ya tuwatar da ni wannan ma'ana ya bani ya ce fakarar fiha ni kan da manzo allah ya bani sai ni sako abina da ni sako ni hito zamban shawa suna walƙiya ya ce fara aitu lawa da ba fi waje sai nika alamun damuwa ga fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa shaqaqtuha baina nisa'i sai ni koma gida da cire da nika alamun manzo Allah sautu wannan bai mashi dadi sai ni koma gida da cire sai ni raba mai mutanen gidanmu nisa'i shine mutanen gidanmu akwai matarsa ciki akwai uwarsa ciki akwai mata aminsa ciki hamza akwai mata abin nan ƙila ciki duka wajen mace hudu sai jiyar raba musu ya kowace sai ta yi mayahi da shi kamar irin yanzu da muka samun dan yadi mai dan rashin kauri sai a ɗai ɗai hijabi da shi wanda ake ce ma hammi ake ce mai eh hammi haf sunna ko to sai suka dan raba shi tsakanin suka yi haf sunna da shi suka dan raba abin su kaga dai abin da namiji ya asin da asin da shi a ce an raba ma mace hudu shi sun tuhata da shi ya nuna bai wadatarwa wadatar da ta kamata amma saboda dan abin da ya kamata su kwato da shi na cikin gida sai suka raba shi wa junansu ina fatar an gane to waɗannan hadisan guda uku bari mu karanta na hudu in mun samu damar fassara su mun samu kuma sai mu bari bi yace na hudu wa an abi musa al-ash'ari an samo daga abdullahi bin qais wanda aka sani da abu musa al-ash'ari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kala ya ce uhillar zahab wal hariru li su ummati ma'aike ce an halatta zinariya alhariri ga ga matan al'ummata wa hurrima ala zukurihim aka haramta shi akan mazajensu rawahu ahmad wa nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu imamu ahmad bin hambaliyar ya da na sa'i muhammad bin shu'aib da tirmizi muhammad bin isa wasu hahahu kuma shi tirmizi ya ce hadisi ingantacce ne wannan hadisan guda hudu hadisi na farko na 226 yana karantar da muharancin saka alhariri ga mazaje amma an kayyade an ce illa lura ta gitta ana iya halattawa kamar yadda muka gani kuma wannan ƙayyadewar da haramcin da kayyadewa din na ijima'i ne na malumma Yace amma an dan toge cikin haramci din na abin da bai takara karya ba irin duta ta yaƙi wadda ba takara ta karya ba wanda yake kimanin yatsa biyu ko yatsa uku ko yatsa hudu ya ce shi wannan abin hadisin da ya gabata an karanta muna halaccinsa kuma akan haduwar bakin malumma na uku maganar da aka ce abin da kai kimanin yatsa biyu ko yatsa uku ko yatsa hudu ba wai kokanto ne ba daga wanda ya ruwaito a an faɗi wannan ne saboda sharanta mana in ka saka abin da yake faɗinsa tuhu abin ga kimanin faɗi ya biyu ya halatta in ka saka abin da faɗinsa bai wuce ya uku ba ya halatta in ka saka abin da faɗinsa bai wuce ya hudu ba ya halatta kamar yadda Allah ya faɗa wani guri fa fidiyatun min siyamin aw sadaqati aw nuskin ma'ana ɗaya daga cikin su duka kai amfani da shi ya halatta malikiya suka ce alat tartibi masaba imam ahmad suka ce a'a kowane kake da iko yi cikin waɗanga uku din kai babu komi in kana da iko akan yanka dabba ka cirata ka koma ga ciyar da miskina ya halatta in kana da ikon abin nan yanka dabba ka cirata ka koma ga abin nan yin azumi ya halatta suka ce su akan ala tartibi ne ba mana kowane su ala takayiri ne zaɓi ne aka baka to shi ma irin wannan wannan abin da aka ambata ba ana nuhin ko ne ga mai ruwaya ba a'a ana nuhin an baka dama kana etuhata an yi maka rangwame ga abin da bai wuce faɗin yatsa biyu ba ka yi kawa da shi ga rigarka ko yatsa uku ko yatsa uku kowane cikin su halattacce ne ya ce sannan hadisi na 427 shi kuma yana nuni akan haramcin saka alhariri ga mazaje kai tsaye matukar ba wata lalura ce ta taso ba ya ce hadisin ya ce sannan abinda wannan abinda rungumin da aka yi ya ce waye dullu ala rukusati fi lufsihi lil hajati ilayhi ana nuni a kan an haramci yana nan amma kuma cikin haramci akwai rangwame inda bukata ta taso kamar abin da taso musu Abdurrahman bin Auf da shi da Zubair bin Awwam kamar inda ake aka sahi don neman magani ko don rashin lahiyar abin ga garje ko kuma don kasuwa wanda aka yi sani da aljarb to amma an ce alhasasiya saboda abu ne wanda ke sa yawan abin ga susan jiki ya ce kala shekul islami ma hurrima li ajali kum si ta harima mimma mimma hurrima li sarafi wa nahwi wannan mun yi bayani ne ce hadisi na gaba shi kuma na 428 yace fa innahu dullu ala tahrimi lufsil hariri ala rijali yace fa innal hullatal mazkurata harirun khalisun wancan da aka ambata ta aliyu da abu talib da ya ce ka sani rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza hullatan siyara'a ya ce to wannan abin da maganar take nufi ya ce ana nufin wannan abin da aliyu yake abin nan yana nuna wato tsintsan alhariri ne ma'ana wani tufane na alhariri aka ba shi kyauta shi manzon Allah ya ba shi shi kyauta don ko ya tsere ya tasarrufi da kuɗin nan ko don ya raba ma matan shi shi kan da ya koma gida sai ya kwatale ya hito da abinai ya fahimci ba shi da aka yi ba a mai bayani ba sai ya fahimci halarci sai ya sawo abi ne manzo Allah yana gani nan ciki ga wata ruwaya ma an ce ya ce mai ummuka amarat ka bi haka? tace ka sa tuwayin ka ka ku sa akwai tsanani kawai sai sai juya zuwa gida ya je ya tube ya je yayyan kaifa waɗannan fawadin na gidansu ya yamma kowace kyalle sai ta ɗan dan dan mayafi ina fatar an gane don haka nan an ga wannan hadisin shi kuma sai ya gwada muna wato wannan abin da manzo Allah ya ba Aliyu ya yi inkarin sa yana gwada alhariri ne tsintsan sa ya bashi amma bashi da yayi ya daukan manzo Allah ya faɗa mutane haramci kila yana fahimta Aliyu ya fahimci hakan sai ya sa bai mai tafsiri ba bai ce mai ka je ka raba ma matanka ba bai ce mai ka je ka sayar ba ana iya ganin yan mutu yana da fahimta addini wani lokaci abubuwa sai ai mai bayani ba to amma in yayi kuskure kuma bai hana ai gyara da yazo ya sawo abin ne sai manzo Allah ya gyara ta hanyar gwadin baci rai ko kuma ta hanyar magana don ruwaya ta hito nan wani wuri manzo Allah ransa ya baci ya ga haka nan sai ya juya ga wata ruwaya kuma magana ya ce halabo ka tace ka za ta wayin ya gane abin nan yana da tsanani sai ya koma ya raba shi don haka wannan kenan ya faɗa muna haramcin sa alhadidi san sa yana nan daram ba wani in ba lalurar rashin lahiya ba babu rangwame ka sa shi ko kuma abin da ya shafi kilan ya tuta ta yaƙi da shi ya ce sannan na takwas ibahatul hariri lin nisa'i wato halaccin alhariri ga mata ni ina an ka fahimce shi ta hanyar hadisan da suka gabata ya ce sannan na biyu fa inna aliyan radiyallahu an kuma shi aliyu dan abu talib allah shi yarda da shi cikin hadisi na 128 ya ce shakka ha humuran lil fawadim ya yayyanki wannan tuhan da aka bashi wannan asin da asin din nan ya yayyanka su 'yan maishe su mayahin ne ga fadimomin gidansu kace waɗanne fadimomi ne aka ci wahiya zaujatu fadimatu bintun nabi sallallahu alaihi wasallam shi aliyu yana auren fadima diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu da uwarsa ita ma fadima ake ci mata wahiya fadimatu bintu asadin ita ce fadima bintu asadin ita uwar shi yace sannan ta uku wa bintu ammihi fadimatu bintu hamza sannan da diyar amminsa ita ce fadima diyar daidina hamza yace wa fadimatu bintu shaiba bin rabi'a imra'atu akihi aqil bin abi talib kun ga fadima nawa kenan fadima hudu sai ya zuwa raba wannan abin tsakanin su kenan ya gwada ya halatta ga mata bai halatta ga mazaje ba yace amma hadisi na 429 shi kuma fa dullu ala tahrimi zahabi wal hariri ala rijali wa ibahati lin nisa ya karantar da mu haramcin zinariya da alhariri ga mazajin al'umma annabi Muhammadu da kuma halatta shi ga mata fa huwa muharramu ala rijali lubusan wa firashan kuma shi alhariri da zinariya suna nan matsayin su haramtattun abu ga mazajin al'umma annabi Muhammadu sakawa ko shimfidawa baka sirdin mota kada shi baka sirdin fandan kada shi baka sirdin dokin kada shi baka a ba a yi maka hilalla da shi ba a sa maka ba a yi maka abin ga maruhin katifa ka zanin katifa ka aina alhariri ba a yi duka an haramta yace yace wasu imalan da kuma amfani da shi ta hanyar wani wani abu hakan wanda bai shigo cikin lalura ba ya ce wa mubahul nisa'i amma kuma ya halatta ga mata lubusan fagan sakawa kadai su kuma nan an har an halatta musu su yi kawa da shi amma in ba kawa ba su kuma ga zinari ba su cin abinci da kofin zinari ba su ci da akushin zinari sannan hilallanta ba ta yin na dibaji ko alhariri amma an halatta mata ta kwatale da shi saboda ta ta ja hankalin mijinta ta ƙara girma ga mijinta da daraja wannan abin yana gwada mana ashe abin da ake so kullum mace ta yi abin da yake ƙara mata ta goma shi ga mijinta ta hanyar kamannu ko maganganu ko halaye abu uku ta yi halayen da ke ƙara mata daraja ga mijinta ta yi maganganun da ke kara mata daraja ga mijinta kazalika haka wajen sifa ta hito da sifar da zai sa mijinta ya gani ta da daraja in ba ta yi haka ba za ta ta rage ma kanta kima yana iya zama sanadiya gobe tun da za a yi mata kishiya ashe ita ta ta jawo makanta wannan bala'i saboda miji hita na zai da biyu hita ga wadda ta hita cikin yan mata ko cikin uwaye mata wannan zai sa ya bukaci amma in zai hita cikin mata ya ga kullum mata ta hita, hita kowa waɗanda ya haɗu sai ya ga mata shi ta su kyawu ta hi su kawa da wuya ya jahi zuwa ga sauran ya aure shi yasa yan boko ba su fahimta mata biyu a ɗora ɗaukar ragganci na ko kuma eh, irin bayin mata ne ba haka nan ne ba matar dan boko shirya kanta take yi gyara kanta take yi ta san irin maganganun da za ta tsirce mijinta da su ta san irin kwatalewa da za ta yi ta ja hankalin mijinta ita ko Abinga, Abinga, woman me ake ci masa <laughs> eh, local woman ko to su kuma ba su sani ba sai ka gama ci an auro ta ta cikin gida in ba bukiyar ta haifi ganin gane ta kamar tsohon yar gasussuka suka mi zai sa mijinta duk inda ya hita yana ga duk inda ya hita ya ga ta yi mata ta yi mi zai sa nan take ya yi aure amma shi wanga da yake mata ta kullun tana kwatalewa ta zai ka ga ya mai ta abuki a maganganun suna tiya tare ɗabi'a suna tiya tare sai ka ga ya jima bai aure ba saboda mi saboda ta san halayenta da halayyar ta hanyar tuba maganganunta ta san irin maganganun za ta yi za ta sayar mijinta da su ina fatar an gane sannan su kansu majaji kuma a cikin wannan ana gwada mana namiji ba a yi shi don yawan kwatalewa ba abinda ake son sa yawan bida abin da halaliya wanda zai ɗauki lalura iyalin sa ya taimaki wasu miskinai sannan da gwagwarmaya wajen ciyar da addinin sa gaba waɗanda su ne halayen da ake son namiji da shi yasa aka haramta mai yawan ni'imtuwa yawan ni'imtuwa ina fatar an gane don haka nan wannan maganganun na cikin hadisai duka wannan abu biyu dinga suna suke zo mata su kyautatu maza su kyautatu ta hanyar biɗa halaliya da tsaron addini wannan shine ake bukata ga kowane bangare yace qawluhu rukhsa taqaddama lana anna rukhsata lugatu lugatu intiqal min suhubati ila suhulatin wa annaha shar'an ma sabata ala khilafi dalilin shar'iyyin li mu'arid raji wannan dai da yake lokaci yayi bari mu dakatar da bayanan mu nan ga dai an fahimci abinda hadisan suke karantar da mu abinda mu karanto daidai Allah ubangiji ya amfane mu da shi abinda kuma aka samu kuskure ni na ni kuskure akwai wanda ya san ai kuskure ya gyara muna in kuma mu gane ba duka Allah shi yahe muna ya saka da kuskure tasiri a cikin zukatanmu anan nake cewa alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah akwai gyara ko ko tambaya na gyara ko tambaya ban gyara za ka bismillah malam alaikum assalam malam eh, aurar da 'ya'yansu mata suna sai musu gado ba a yi bisa ga bayanan ga da wanda ya waɗi ya kai gado na zinari ya yi kuskure ya aikata haramiya ko da yana da wadata ba a yi mata gado na zinari ina fatan an gane ba a yi amma ya halatta ya sai mata sarkar zinari mundayen zinari warawarai na zinari yan kunne na zinari da sauransu ya halatta yi mata kawa da dibaji wajen sakawa amma kada a yi mata ilallanta na dibaji ko kuma halari bisa ga bayanan ga su gabata in an yi haka nan da wadata an wuce iyaka Allah ya ce wa kulu sharabu wala tusrif kada ku wuce iyaka to in an yi wannan abin ya halatta mutu yawa kawa ya kai kawa har da abubuwa na dan cere haka kofuna da sauransu a ɗan ƙawata mata ɗakin ta da su amma wajen cin abinci baya halatta ta ci abinci da su wajen sha abin sha baya halatta ta sha abin sha da su ina fatar an gane Hakanan wajen kwanciya ba ta shi hida waɗannan abubuwan ta yi kwanciya da su haka wajen zama ba ta gyara kushin ɗinta da su ta zauna wannan ko da akwai wadata bai halatta ba an gane na makar ku alaikum salam namiji na'am ya biya sadakin mace ha ku saurara bari a fahimta muhawara kun kai wani ya ce idan mutu ya bidi mace aka sa aka kai ga yankan sadaki ya biya matan nan tana halatta ya saru da ita wasu suka ce bai halatta ba wasu suka ce bai halatta ba su waɗanda suka ce ya halatta mi dalilin su a'a waɗanda suka ce ya halatta su mina na sun ka kawo dalili sadaki shi aure yana daga cikin sharuɗan aure an gane sadaki yana daga cikin sharuɗan aure amma don biyan sadaki mace ba ta halatta ga wanda biya mata sadaki a shirance amma inda bai sani ba fahimta haka ta sashi ya ji ya sadu da matar da ya biya masa daki saboda ya fahimci shi kan an gama aure to ba a yi mai haddi amma za a sa alkali ya dan bulalance shi ko kaɗan nan ya saboda a yi muni don tare wasu masu irin dabi'a ta aure mace ba ta halatta sai da ubanta ko wakilinta ko wanta ko ɗanta duk dai wani wanda ke wakilta sai da ya ji ya darma aure tsakanin ka da ita abinda ke halatta mace ga namiji a darma mata aure a ce yau na dar ma auren wanci da wane ko da ba ambaci sadaki ba ta gane ko ba ambaci sadaki wadda akwai ni kafin tafiye amma an yi son kahin ya take ta ba ta wani abu an fahimci wannan ta hanyar auren fatima da aliyu da abi talib an ɗarma musu aure ba a biya sadaki ba za a tare hadima gida aliyu dan uwa na yana sahabi na yana yaro na yana amma ya ce ina sadaki fadima ya ce amma zuwa labar da komi ya ce aina dirukar hutsaniya ina sulkin nan naka wadda ke karya makamai duk makamin da aka jiyo mata bai karko ina take ya ce ga ta ce kawo an ka an shi sulkin mujahidi saboda ya ji halatta bai takin mata don haka an so kafin mutum ya sadu da mace an biya sadaki na daga cikin sharuɗa an gane ko amma ba ne da yanka sadaki ana mace ta halatta mutu ta takinta ba wannan saddan zari'a saboda in gayu suka gano da an biya sadaki ana saduwa da mace wallahi banna za ta auku wani bai ɗauki kudi na da sadaki ba bale munan da ka sadaki mai sauki ai makka wallahi in ka biya sadaki ka mutu makka a za a biya sadaki riyal riyal dubu goma sha biyu ga karamin gida shi an mafi karanci riyal dubu goma sha biyu duk riyal dubu akalla suna kama yanzu wajen dubu arba'in dubu arba'in so goma sha biyu nawa sun ka kama eh dubu arba'in arba'in so goma sha biyu kaga dubu arba'in so goma nawa sun ka kama dubu ɗari hudu da tamanin akalla kuɗin nan sadakin mutumin saudiya yana kama dubu dubu abin ga dubu ɗari biyar na najeriya to kaga can su ba su ba da sarari sadakin su mai kima akai mu ko nan ga awa an sha wa'azi da sauransu ana cewa auren da yi albarka wanda aka yi sauki sadaki ciki sai a yanka ma budurwa sadaki dubu goma dubu ishirin wai saboda son sauƙaƙewa abu ne mai kyau amma da za a buɗe wa kawa a ce duk mutumin da ya biya sadaki yana saduwa da mace da abun buɗe hanya yawan zinace zinace zai biya sadaki ya sada ita sai ya tuma wata ya koma abuja a ita bida ta ya to a yi aure ci ta shi bai da lokaci yanzu dama ba ba aure yake so ba ina fata an gane don haka daga yau a sani bai halarta ga wanda biya ma mace sadaki ba ya take ta sai an darma aure in an darma aure to ya halatta lokaci ne take ta ko ba a kai ta gida mai ba an gane wallahu alam na'am saiwa wa alaikum salam eh. suna eh da magana aka nuna da magana ko da kawa ko da halayya mace ta ɗauki hankali bai abinda a sihiri ɗauki hankali shi na mai sihiri zai yi saboda ya ɗauki hankalinka abin da kaka gani baka so ya dawo ka ya mai shi kana so na yi to su matan yan boko sulku suna sihirci hankalin mazansu da magana da kawar da suke sawa da iya zamantakewa ba ina nuna su je wajen boka a yi musu magani su sihirce mijinsu ba wannan sihiri shi haramun ne manzo Allah ya haramta shi kuma an ce haddu sahiri darbuhu bi sayyi wa in ba haddin da aka dora ma musulunci ya dora ma dan sihiri a sare mai kai da takobi ko da ya tuba sai an kai shi lahira wannan sihiri shi baya da kyau ina fatar an gane wajen bidan mukami na wajen abin ga abin da tsarin mata ce kar ta gudu ko ko wajen jawo hankalin namiji ne ko wajen bidan kuɗi na duk inda an kai sihiri to wannan an shiga an shiga kafirci kuma ko da dan karami kamar ko da an dan ga da aka yi a kulle matauna a samu farin zare a kulla a kulli goma sha biyar ana tofawa manzo Allah ya ce man aqada uqdatan summa nafaka fiha faqad sahara man sahara faqad kafara duk mutumin da ya kulla wani kulli yayi tofi a cikin sa da nuhin magani kariya yace to faqad sahara hakika ya sai wa man sahara faqad kafara duk wanda ya sai kuma ya kafir ina fatar an gane don haka ba sihirin gani ni ka nuhi ba a na jawo hankali da magana da kama ta yi tuwan ta mai kyau ta kwatale ta jaye hankalin mijinta daga barin kallo wata mace wannan abu ne mai kyau an gane wallahu ta'ala alawa alama an ce lokacin rai ko to ba ku hankuri hajibi ayi hakuri subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh